Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya. jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya yau tara ga watan janairun shekarar 2022 ga cikakkun labaran duniya mai karantawa sarfil hashim gumel a jiya asabar majalisar ɗinkin duniya ta ce za ta gudanar da tattaunawa a ƙasar sudan da nufin ceto rigimin dimokuraɗiyya a cikin wani mawuyacin hali da ya biyo bayan juyin mulkin watan oktoba da firaministan ƙasar ya yi murabus a makon jiya wakilin majalisar ɗinkin duniya a sudan volker Fath ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa tsarin siyasar da majalisar ɗinkin duniya ta samar zai nema hanyar da ta ɗore wajen tabbatar da dimokuraɗiyya da zaman lafiya a ƙasar ba a bayyana kai tsaye lokacin da za a fara tattaunawar ba Fath ya ce za a gayyaci manyan masu ruwa da tsaki a Sudan da suka haɗa da sojoji da ƙungiyoyin 'yan tawaye da jam'iyyun siyasa da masu zanga-zanga don shiga cikin wannan tsari da kuma ƙungiyoyin fararen hula da na mata. Kawo yanzu dai babu wani ƙarin haske daga rundunar sojin ƙasar kan yunkurin na Majalisar Ɗinkin Duniya. wasu karin dakarun kasar rasha sun isa filin tashi da saukar jiragen sama na almighty na kasar kazakistan a jiya asabar a cewar wani faifan bidiyo da ma'aikatar tsaron kasar ta rasha ta fitar bisa ga umarnin shugaban kasar kasim jomat tokayev a ranar juma'a da ya umarci jami'an tsaro da su bindiga masu zanga-zanga a yankin na tsakiyar asiya 'yan ta'adda na cigaba da lalata dukiyoyin gwamnati da na kamfanoni masu zaman kansu tare da yin amfani da makamai kan fararen hula in ji shugaban yayin da yake ba da wannan umarni a wani jawabi da ya ta gidan talabijin na kasar ya ci gaba da cewa na ba da umarni ga jami'an tsaro su harbe su har lahira ba tare da gargaɗi ba a cikin mako guda da aka kwashe ana tashe-tashen hankali jami'an tsaron kasar kazakhstan sun kashe masu zanga-zanga ashirin da shida. tare da kame sama da dubu hudu kamar yadda ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar ta sanar a jiya asabar jami'an tsaro goma sha takwas kuma sun mutu labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Wani hari ta sama a yankin Tigray na kasar Habasha ya kashe mutane hamsin da shida tare da raunata talatin ciki har da yara a wani sansanin 'yan gudun hijira kamar yadda wasu ma'aikatan agaji biyu suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters a jiya Asabar. Kamar yadda hukumomin yankin da shaidan gani da ida suka bayyana. Mai magana da yawon rundunar kanar Gennad Aden da mai magana da yawon gwamnatin Lisa Tulu ba su amsa bukatar jin ta bakinsu ba. A baya dai gwamnatin kasar ta musanta harin da aka kai wa fararen hula a rikicin da aka kwashe watanni goma sha hudu ana yi da dakarun 'yan tawaye na Tigray. hari da aka kai garin Davitib da ke arewa maso yammacin yankin kusa da kan iyaka da eritrea ya faru ne a daren ranar juma'a in ji ma'aikatan agajin da suka nemi a sake sunansu saboda ba ba su izinin yin magana da manema labarai ba da safe juma'a ne dai gwamnatin kasar ta saki wasu jagororin 'yan adawa daga gidan yari ta kuma ce za ta fara tattaunawa da 'yan adawar siyasa domin samar da sulhu daga ƙarshe a jiya asabar masu zanga-zanga sun fito kan titina a wasu biranen jamus suna neman a dakatar takunkumi kan waɗanda ba a yi musu allurar rigakafin cutar corona coronavirus ba babban zanga-zanga ta faru ne a duesdorf da frankfurt da mandeburg yayin da aka yi tafiya a wasu biranen jamus da yawa kan matakan da aka sanya don yaƙar sabon nau'in omicron na cutar coronavirus shugaban gwamnatin jamus olaf schools ya sanar ranar juma'a cewa za a buƙaci tabbacin rigakafi ko sakamakon gwajin coronavirus ga duk mai son ya shiga mashaya ko gidajen abinci a faɗin ƙasar. An buƙaci tabbacin rigakafin coronavirus don shiga wuraren taruwar jama'a na tsawon makonni da yawa. Schools ya sanar da yanke shawarar ga manema labarai a Berlin. Biyu bayan wata ganawa da aka yi kan dabarun shawo kan yaduwar coronavirus da gwamnonin yankuna goma sha shida na Jamus. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka. A yau ni Zainab Babaji zan gabatar da shirin kasuwa a kai miki dole. A yau shirin ya leƙa kasuwar katako ne a nan cikin birnin Jos. Kasuwar ta katako wanda ake zaton ta samu fiye da shekaru arba'in tana ci, tana da sassa daban-daban da ake sai da kayayyakin sawa da na abinci da kayan gine da na kayan kicin da dai sauransu. A nan da ina kasuwan katako ne kuma ina tare da wani wanda yake sai da kayayyakin eh, wato su labulen ɗaki da sauransu. Sunanka? Sunana Sagiru Abdullahi. To Sagiru mai kake saidawa a nan kasuwan katako? Zanin gado da labule da bargo da tawul da rigan katifa da bel kuma. Sai ban za a ce yi shekara nawa kana wannan kasuwanci? Akalla zan yi kai shekara ashirin na wannan sana'a. A nan kasuwan katako? Ka nan kasuwan katako. To amma me ya baka sha'awan wato sai da irin wayannan kayayyaki na musamman na gyaran gida? Abun da ya bani sha'awa domin sana'a ce mai kyau wacce gaskiya tsakani da Allah wannan sana'a sana'a ce akwai alkhairi a cikinta. To amma su waye da waye kwastomominka kamar masu zuwa su saya kenan. Akwai mutane da barkati ga sanan akwai hausawa akwai inyamurai akwai yarabawa to anan na ga wato labulen window kenan ko kuma taga da su kofofi ga sunan kuma kala kala kudin su daban-daban kenan kudin su daban-daban ne mhm. to akwai su tawul tawul ma da ake amfani da shi wato wajen rufe jiki ko kuma na wanka da sauransu akwai tawul tawul na rufe jiki gashi nan tawula su ma to anan da kuma ina tare da wani matashi wanda yake sai da wanduna a nan kasuwan katako sunanka sunana ibrahim isa wala ibrahim me kake saidawa ina sayar da jeans da shirt da takalma ma da haka iya na maza nake sayarwa abin da ya bani sha'awa in sayar da kayan lokacin ina makaranta ina dan shigowa siyan kaya daya biyu sai nake ganin samari matasa kamar ni suna yin harkan to abin sai yana daukan hankali na to a cikin haka wani bin na zo na siya abu daya biyu na fita a anguwa abokanai na wasu su rika tambaya na ina na siya wani bin ma su siya su bari ba to abin da ya bani sha'awa kenan kuma ya burge ni har Allah ya taimake ni yanzu ina cikin harka. To amma daga ina kuke samun wayannan kaya kuke saye? Eh wayannan kaya muna samun shi daga kasashe kamar Ingila, Korea, America. To ana batun cutar nan ta corona virus yanzu ya kuke samun ana shigo muku da waɗannan kayan? Eh gaskiya samun kayan yakan ɗan yi wuya yanzu amma batun corona bai taba mana bai taba mana kayan mu ba amma kayan daidai yake abubuwa ne international international sana'a ne to abin da ya dan zama yana dan wuyan samu dai ba kamar shekarun baya ba dai to ya farashi fa eh farashi gaskiya yanzu ya dan haura kaɗan abin da ya ya haura saboda yanayin kuɗin mota da kuɗin jirgi da yake kawo mana shi Najeriya da kuma kuɗin mota da yake dauko mana shi ya kawo mana shi Jos to abin da ya farashi ya dan canja kenan sai kuma lokaci dala in ya hau kayan namu yakan hau to har ila yau da ina kasuwan katako a nan cikin birnin Jos malam me sunanka sunana Alhaji Isiyaka ana sai da kaya ne a nan kasuwar katako kaya na sawa na mata da na maza da na yara akwai riguna na mata kamar skate da riguna da ɗan dogaye riguna na mata da kuma kayan sanyi zuwa su socks da huluna da sauransu duk akwai. To kayi maganan kayan sanyi kuma a nan Jos gari ne na sanyi ana samun kasuwa sosai kuwa? Eh ana samu mai especially idan lokacin sanyin ya yi zaki ga mutane saboda yanayin weather wani ma bako ne a garin dole zai nema abin da zai sa wani ma yana garin saboda yanayin sanin garin sai ya nema ya dan kara da wanda yake da su da ana yi. Amma ina kuke samun waɗannan kayayyaki? to kayayyakin dai akan samo su ne daga wurare daban-daban eh, amma dai kaya ne da suke fitowa daga kamar wasu kasashe amma ban tabbatar daga inda ake kawo su ba amma dai ana samun sa haka a wurare daban-daban yaya farashin wannan kaya eh farashin daidai gwargwado yanayin da yadda kaga abubuwa ya tashi ko ina duk wani lokaci za ki ga rigar da da ka siya naira ɗari ko ɗari biyu ko ɗari biyar idan aka samu lokaci sai a ɗan ƙara mutu saboda yanayin kasar ne gaba ɗaya ba wai nan ba ne to da yake na fahimci cewa wato yawancin wayannan kaya daga kasashen waje dai ake shigo da su kuma cikin 'yan kwanakin na an samu wani ɗan tsaiko saboda wannan cuta ta coronavirus kana ga kamar wannan ya shafi kasuwancin ku. eh to ba za a ce ba amma dai ba wai lalle ne ya shafi ka saboda kin gane lokacin da su masana suka zo sai suka ce mu nemo wayannan abubuwa da ake kare kai da su irin su wannan takunkumi da wannan bokiti na wanke hannu kuma idan mutane suka wasu tsaya daga gefe ka zo kusa da juna a cika ba da yi amma dai yanayin kasuwancin ya shafi kusan ko ina ne kan a kasar nan a wannan bangaren kasuwar katako kuwa ina sashen inda ake sai da hatsi ne na kuma tattauna da shugaban kasuwar to assalamu alaikum sunana Alhaji Awali Isa Hassan ciyaman na masu masu sai da hatsi kasuwar laron jos. da me da me kuke sai da nan. to duk abin da ya shafi dai kayan abinci na buhu ba abin da ba ma sayarwa abin da ya shafi shinkafa masara gero dawa dauro gyada da shauran dukkan kayayyakin amfanin gona muna sai da su a nan kasuwar. To a ganin yadda kwanakin na samu bullar cutar nan ta corona wanda ta shafi kusan kowane irin kasuwanci yaya sha'anin kasuwancin ku yake a yanzu haka? Kasuwanci alhamdulillah. Batun shinkafa fa ga yaya farashin ta? To ita kamar yadda ne muke bayani da farko ita ta rage kamar kashi talatin akan watan takwas da ya wuce. Sunana Mary Shoji. To Mary me kike saidawa nan? Muna saida hasi, kamar masara, shinkafa, dawa, acca, gero, tamba da sauransu. A mudu mudu kenan kuke saidawa ko? Ko a buhu ma muna sayarwa ko a mudu muna aunawa. Ana samun riba wannan kasuwanci na kuwa? To ba laifi an gode Allah ko da yake yanzu komai ya yi tsada. To riban ba zai zama da yawa ba amma dai ana godiya ga Allah. Da wani lokaci akan ce ku ne kuke kara kuɗin kayan. A ina ba mu ƙarin kuɗin kayan da muka siya sai mu ɗan ɗaura wani abu a kai kawai. Amma abin da kuke ɗaurawa baya yin yawa. Daidai muke ƙara inda kowa zai iya saya. Kina samun ciniki kuwa? ba laifi ba kaman kwanaki da za su da yawa ana ta dafawa da yanzu kowa ya rage da huwan shi to sayan ma ya dan ragu yanzu haka To ana ina ainihin sashen da ake sai da abin da suka shafi nau'in katako da kayan gini dai gaba daya. Sunana Adamu Abubakar, katakon sarwa. Wani irin nau'i na katako kake saidawa? Wanda dai ake bukata. Zaga ina irin nau'in katakon daban-daban ne akwai mai fadi akwai wanda mai dan girma yaya sunayensu. Masu fadin nan shine muke ce da shi ah, plank. su shauran kuma su ne wanda ake yankawa masu jinka 2x4 2x3 2x2 katakan ma suna da bambanci ne ko dai duka katako katako ne eh katako ka akwai bambanci akwai farin katako akwai musamman akwai maraci akwai market da gas sai wanda kafinta ya kawo muka sai ka yanka mishi to kowa inda yake tafiya suna daban-daban haka kudi yake tafiya 'yan kasuwan ta katako dai sun koka ne kan rashin hanya mai kyau a cikin kasuwar jama'a masu sauraron mu nan muka kawo ƙarshen shirin kasuwa a kai miki dole na wannan mako ni zainab babaji na jagoranci wannan shiri sai kuma wani karon idan allah ya kai mu mu huta lafiya masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. Sunana Reverend Dr. Sunday Ibrahim ne ne magatakarda a kan arewacin Najeriya. Zan so mai nasiha wannan Lahadin akan maganar da ke cewa kudiri ko kuma niyya. Karatunmu yana samuwa daga cikin littafin Daniel Sura daya aya takwas wanda ke cewa Daniel ya yi kudiri a cikin zuciyarsa. Zan tsaya gurin. Jajibirin shigan shekaran dubu biyu da shirin da ɗaya. Na san mutane da yawa sun yi niyya sun yi kudiri sun yi addu'o'i sun rubuta abubuwa da yawa da ba za su yi ba amma kashi kamar ma aka yi watanni biyu ko uku ba su iya son ajiye wannan niyan da suka yi ba Ga shi kuma wannan shekaran ta gama yau watan daya na alif dubu ishirin da biyu na san jajibirin shigan wannan shekarar wato ranar juma'a wanda ya shigar da mu zuwa ranar sati wanda ya shigar da mu sabuwar wannan shekarar wasu Madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tumu amin. amin ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Mutanen karkara da birni wannan ku ne ya Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan fitsarin kwance wato bedwetting a turanci. abin da ake nufi da fitsarin kwance wata larura ce wadda mai yinta yake yi idan yana bacci ba tare da saninsa ba wani zubin yakan yi mafarki yana yin sani a inda ya dace wani lokacin kuma yakan tashi ya gan shi ne har yayi fitsarin wanda mai fama da wannan larura ake kiransa da amalala a kasar hausa tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara dr lawal musa tahir da ke aiki da shahararren asibitin nizamiye na kasar turkiyya turkiya da ke abuja likita barkanmu da wannan lokaci masu sauraron barka da wannan lokaci masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan fitsarin kwance fitsarin kwance a likitance ana kasa kashi biyu ya kamata yaro idan ya kai shekara biyar a ce ya daina fitsarin kwanci to idan ya kasance tun da aka haife shi har ya haura shekara biyar din nan yana fitsarin kwance a likitance ana ce masa primary bedwetting anaresis idan ya kasance kuma bayan shekara biyar din nan ya daina fitsarin kwance har kusan wata shida bayan shekara biyar misali ya kai har shekara shida baya fitsarin ah, kwance sai daga baya kuma sai dawo yana fitsarin kwance ana kiran wannan kuma secondary enresis shine kashi na biyu a takaice kenan abin da fitsarin kwancen ke nufi to likita muke kawo wannan larura akwai dalilai da dama da yaro zai iya samun tsarin kwance akwai matsalolin da suka shafi kwakwalwa akwai wanda suka shafi mafitsaranta misali tun daga kenan koda zuwa hanyar da fitsarin ke biyowa ya zo cikin mara wannan bulada kenan balan-balan da ke tara fitsari da kuma hanyar da yake fita sannan akwai waɗansu cututtuka wanda su kuma ba su da alaka da wannan amma suna iya kawo fitsarin kwanci misali na kwakwalwan nan saboda kwakwalwa ita ce kusan injin da ke sarrafa komai ita take kawo blada control din kenan wato yadda za ta ba da misali ta turo sako yadda bladder din za ta iya aje fitsarin nan ba tare da ta zubar da shi ba to idan aka samu wasu 'yan cututtuka da suka shafi kwakwalwan nan ko laka inda hanyar da ya kamata ta yi control din bladder din aka samu matsala tana iya kawo yaro ya rinka fitsarin kwance idan aka samu matsala da yadda ko shi koda eh, ta ginu ko hanyar da wannan bututun da ya hada koda da ita balambalan ɗin da ke tara fitsarin ko kuma ita kanta balambalan ɗin ke tara fitsarin ko kuma kofar fitar fitsarin ya kasance abinda ake ce sphincter suna da matsaloli yaro zai iya samun fitsarin kwance idan aka samu kwayoyin cuta suka shiga ma fitsara abin da ake magana kenan urinary tract infection wato kwayoyin cuta su shiga mafitsara saboda mafitsara ba kwayoyin cuta a cikinta idan komai lafiya to in suka shiga cikin nan wurin za su iya kawo yaro ya samu fitsarin kwance wanda suke da cututtuka da suka shafi misali irin su diabetes saboda shiga yana kawo fitsari ya taru da yawa suna iya samun fitsarin kwance akwai wata irin diabetes kuma wanda ba shiga ne yawa ba wanda ake cewa a turance diabetes insipidus wato shi ma ruwa ne yawanci yake taruwa yaro ke fitsari fiye da kima yana iya kawo fitsarin kwance akwai da yawa daga cikin yara da suke da fitsarin kwance babu wani dalili da yasa suke samun fitsarin kwance duk bincike ya nuna komai lafiya lau amma suna samun fitsarin kwance akwai abin da ake magana abin da yanayin tunanin dan adam abin da psychology kenan kamar yaran da suka shiga cikin wani mummunan hali ko wurin da ake yaki ko suka ga wani abu na tashin hankali ko wani abu na gallazawa da ke samun su yana iya sa yaron da da baya fitsarin kwance ya samu ya zo kuma yanzu yana fitsarin kwance hatta misali a makaranta ya zama yaro a wani wani abu da yake tsoro ko ake cutar da shi yana iya sawa yaron da da baya fitsarin kwance ya dawo yana yin fitsarin kwance saboda haka akwai dalilai da dama da za a iya samun yaro ya zama yana da fitsarin kwance sannan kuma akwai da dama daga cikin waɗanda suke da fitsarin kwance ba su da wata matsala ta cuta kamar daga wani shekara ne ma fitsarin kwance yake zama matsala a yawanci ya kamata idan yaro ya shekara biyar a ce ya daina fitsarin kwance saboda haka idan ya haura shekara biyar yana fitsarin kwancen nan to gaskiya da akwai matsala da ya kamata a bincika in kuma ba a samu komai ba to sai a duba yanayin zamantakewa wani lokacin watakila a kona abu da ke damun yaron ya kamata don bincika a lallaba watakila za a iya gano dalilai To kamar wasu irin illoli fitsarin kwance ke iya haifarwa? Babban illa shi ne ga tunanin yaron. Yara 'yan uwan shi za su rinka mai dariya, za a hantare shi, to kuma wannan gaskiya yana cutar da su yakan iya cutar da su ba wai kawai a lokacin da suke yarinta ba ne yana iya cutar da su har girman su a al'adarmu idan yaro ya yi har zaka ga hawa ga ake masa ko kuma su kansu iyayen yaron sai ya kasance suna muzanta shi suna tozarta shi to idan fa aka yi wannan maimakon ya samu sauki abin zai ta'azzara ne yaron nan fa ba da niyya yake yi ba shi ma yana fatan a ce da ba zai yi ba to amma sai ya zama hakan ta faru akwai wani yanayi kuma yanzu misali idan lokacin sanyi ne misali ba a yin zufa sosai saboda haka yawan fitsari yana karuwa ita kuma bututun shi balambalan mafitsaran nan yana da iyakar girman fitsarin da zai dauka misali a ce yaro yana da nauyin kilo 20 a ce kuma kowane mutum kan yin fitsari kamar a ce misali idan kilo 20 shi wannan yaron yake zai akalla mil 20 zuwa mil 60 na awa daya to kenan idan ya bacci na awa 4 zuwa 6 zai iya tara kusan mil na fitsari mililita zai iya kusan tara kusan ɗari uku kaga kenan mafitsaran nan ta cika in ba mai nauyin bacci ba ne zai iya farkawa ce zai fitsari amma mai nauyin bacci ne ko kuma bai daɗe bai yi bacci da wuri ba yanzu ya kwanta fitsarin nan kuma ya taru to zai fa iya yin fitsarin kwanci saboda haka a irin wannan akan dan yan dabaru misali sai a tada yaron sai ya fitsari sai ya ci gaba da baccin shi To likita idan yaro yana fama da wannan matsalar eh, ka ce kar a hantare shi to ya ya kamata a yi? To abin na farko shine a je asibiti a tabbatar shin yaron yana da wata cuta ne wadda ta sashe ke kawo fitsarin nan sai a dau mataki. Idan ba shi da wata cuta aka bincika kuma ba wani abu ne ya sa shi kamar tsoro ko firgita ko wani cin zarafin shi ake yi ba duk su ma ya kamata a bincika saboda in an gane wannan za a iya mai maganin su shi ma zai kawo sauki idan duk aka gane babu ɗaya daga cikin wannan matsala ce ana iya misali a ce to ko da alam clock dinnan wanda daga lokaci zuwa lokaci zai tashe shi kafin mafitsarar da ta cika gaba ɗaya sai a tashe shi sai ya je fitsari misali na ba da ɗan yaron da yake kilo ashirin zai iya cikin awa uku zai iya yin fitsari mai kamar mil 180-120 sai a tashe shi sai ya fitsari sai ya koma in aka yi haka za a iya samun saukin wannan to amma in hantara ne to ita kanta hantara tana daga cikin dalilan da zai sa ya ƙara yin fitsarin kwance. Matsalar fitsarin kwance yana daga cikin cututtukan da ake iya gada misali idan iyayen yaro sun yi fama da wannan cutar a baya. To ba lallai yaro ya gada ba, amma wala Allah yanayin zamantakewa yana iya sawa dalilan da ya sa iyayen nashi suka yi shi ma yaron ya kasance a cikin irin wannan dalilin kuma ya samu wannan matsalar amma ba lallai gado ba sai dai idan cuta ce akwai cututtukan da ana iya gada su wanda idan shi ma ya gaji cutar ne amma ba dan ya gaji fitsarin kwancen ba kamar yaro mai fama da wannan matsala ta fitsarin kwance aka kawo shi asibiti aka yi gwaji aka gane cewa lalle mafitsararsa da komai ba shi da wata damuwa ba shi da wani yanayi na cuta da yake kawo masa wannan fitsarin wani irin shawarwari za a ba ma iyayensa ko da shi kan shi yaron domin ganin an kawar da wannan matsala yanayin yanayin shawarwarin ya danganta ga yanayin abin da shi likita ya gano akwai lokacin da har magani akan bayar ah, saboda a rage fitsarin kwancen nan shawarwarin da za a bari ya danganta ga yanayin abin da likitan eh, ya gano wani lokacin ba lallai a faɗa kuma ah, likita gaskiyar yanayin zaman da ake ba wanda kuma wala Allah abin da ya kawo saboda wannan matsalar ne ah, misali yaron da ake cin zarafin shi ba lallai a faɗa masa ba amma shi watakila likitan idan ya zo wurin duba yaron zai iya ganin alamu na an ci zarafin yaro kuma sai a ɗau mataki daga nan saboda ka shawarar ta danganta ga menene aka gano. Akwai wata shawara da zaka ba wa masu sauraron mu ko kuma wani jan hankali ko kuma jaddada wani abu da ya kamata masu sauraron mu a ce sun dau mataki akai domin kawar da wannan matsala ta fitsarin kwance ko kuma domin a taimaki yaron da yake yi din ma ya dena To taimakon farko da yaron nan yake bukata shine daga iyaye da yan uwa kada a tozartar da shi irin waka da ake musu da cin zarafinsu da ake yi a daina idan aka daina wannan zai taimaka wa yaron matuka shi yaron da yake fitsarin kwantena ya fi son ya daina fiye da kowa to amma idan aka ci zarafin shi to yannan kuma yana iya zama dalilan da ya sa. matsalar za ta irar ta'azzara amma in an fahimci haka insha Allah za a taimakawa yaron kuma zai a daina wani lokacin akan samu iyaye ka ga sun yi zuciya sun ce ba za su gyara wurin da yaron yake kwance ba wannan bai kamata ba a yi hakuri yana daga cikin tarbiyya yana daga cikin matsalolin da za a samu a rayuwa a tarbiyyar yaron a yi hakuri a taimaka masa a nuna masa damuwa da halin amma kada a ci zarafin shi a bashi taimakon da ya kamata a ba shi. Masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka duka duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Musa Tahir. Sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. cikin duniya ana ta wani kari ana rawa Ya sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, a wuni lafiya.